أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا cikin jala'i sudur muna shahi na 28 muna tambihi tambihun farkawa kad taqaddama alqawl ai ba kuma magana ta gabata fi zan mai hubbi duniya cikin zargin son duniya wa ilma mal tara kuɗi to wal maqsudu bid dunya amma abinda an manuwa da duniya dan su a ce wai son duniya mutum ya dauki abinda ba haka nan ba haka nan ba shi a fassara wasu ba yau kasan wato al'amari na addini babu ilimi hauka ɗaya ta ya an ce son duniya mi ashi ma shagalaka anillahi minha san duniya duk abin da ya zan dalili ne ka ba Allah wal maqsudu min al mali abinda amanu ha ga dukiya ita kuma ma kasura minhu wa shagalaka an jama'ati wal juma'i abinda ya shagaltar da kai abinda amanu manuha ga dukiya ma kasura minhu abinda ya waita daga dukiya wa shagalaka ya shagaltar da kai an jama'ati gaban sallar jami'i wal juma'i da sallar jumu'i dukiya ta hana ma ko sallar jami'a da kai ta hana ma ya sallar juma'a da kai wa amma da labo rizqil halal amma neman arziki na halal istifafan bihi domin ka da kai da shi wasu gina an da wadatuwa an su'alin gaban an su'ali gaban roƙo wa zalika min azamil qurabi wannan yana daga cikin mahi girman ibada sa huwa min duniya ba duna bai cikin duna bi shi cikin komai bal huwa aunun shi taimako na aladdin akan addini amma bi sharda an hu zahu min hilli da sharadin wanda an mai tattarawa ya rike shi daga halacci ne wa za a ya aza shi haƙi gakin sa kama ta kaddama kama yadda gabata qala Allah ta'ala Allah ya ce laysa alaikum junahu an tabtagu fadalan min rabbikum junahul laihi laysa bai zama ba alaikum gare ku an ku nemi fadalan alhairi min rabbikum da ku ba ba na ba junahul din babu ya tsallaka shi eh, sai hujara shi wa qala ta'ala ya ce wa akharuna yadribuna fil ardi min fadlillahi wa akharuna wasu na daban yadribu suna suna suna ta ardi cikin kasa yabtaguna suna nema min fadlillahi alkhairin Allah wa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yatijruna musabban manzo Allah suna fatauci fil barri wal bahri fatauci tudu da da ruwa da tudu da rafi suna suna tsallaka tekun sai su fatauci simoga wa ya'maluna fi nahilin kuma suna aiki cikin dabin nan su muna tare da kuwa sabon annabi suna suna suna kasuwanci kuma suna noma wa ya'maluna fi nahilihim suna aikin noma a cikin nan su wal qudutu bihi kuma koyi su akai muna tare da kuwa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi tijarati manzo Allah ce ina umurninku da kasuwanci wa inna hatis atu ashari rizqi ta akashi daya daga cikin goma na dai kaso a sha biyar suke goma na ɗari wa ƙara rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha yuhibbu an yakuna al-abdu muhtalifan allah na son ba zama mai tsirfa ويروى أن عيسى عليه السلام لقي رجلا أن رويت أن عيسى قمر والنبي فقال له ما تسنع في ميكك ينزل كيمي أسناءك مئة kala a ta'abbadu ina bauta Allah ya ce an yi ban komi illa bauta Allah ɗaya da kai a cikin masallaci kala mai ya kuto kai ka baka abinci kala ahi ya ce ɗan shi ka samu wa'yan samu an ka dafa a yamme kala ahu ka abu domin kai ce ɗan uwanka shi ka bauta Allah kai kan kana nan kana shirki da bada ɗan ya shi ka bauta ashe mai zuwa ya samu kana nan tsugune kana bauta ma Allah ya baka shi ya yi bauta ma Allah don haka abinda aka so mutum kashi tsohona Allah ya fi shi bido ni an kai malarin ƙala abu huzai ko ƙala abu zai fata khiyarukun mallam ya da'a duniya hul akhirati zababbu zababben ku daga cikin zaɓaɓɓu wanda bai bar duniya ta bar lahira ce yana bi duniya yana bi lahira ya bar duniya ce wa akhiratahu duniya ku. bai ban lahira ce ba don duniya ce a dai zauna tsaka tsaka wa qala ibnu mas'ud abdullahi dan mas'ud ya ce inni la akraf ni ila qiyama an ara inga arajul namiji farigan zaman zaman banza yana zama cikin itacen darbeji in waga ta eh malaran in waga in ta kare shi kara gaba la bi amru hu shi wa cikin al'amarin duniya tai wala bi amru akhirati me suka ce mai irin wannan mutanen mu na Hausa eh zaman kashe wando awo wa qala abu ta li rajuli abu qilaba ya ce ga mai la'an araka wallahi in gaka ta dalubu kana neman ka abincin ka ahabu ya zuwa ilai ga min an araka daga gane kai zawal masjidi cikin zawuyan masallaci mutum sai cikin harawa masallaci yi tsugunne yana jira azur sai yi sallah da shi wallahi sai yana neman abinci ya yi hima wani tsugunne wayarwa eh mirati to wayarwa anna anna auza'i an roto cewa auza'i laqi ibrahim laqi ibnu adhama ibnu adhama ibrahim aka ce mai nan ya rage ga wasu ga wasu talifai na shi sai bayyana shi kai ibrahim bin Adahama ya gamu da shi wa ala ulqihi huzmatu hadabin ya doko yangan ice ga wuya ya zo ha zo babban malami na na ƙasar da gaji aka yi amma ya ta daji ya samu ɓawa ya yi kan iti, ya ɗauko ga waya ne ya yi zuwa zuwa faƙalar da huya ba ya saƙa ice ya ba mai saƙa ila mata haza shin wai wannan al'amari wani iri na matsayinka na babban mallami ka ga faɗo yadda daga kai in wani kai ka ai yan uku sai ka faƙalar da an ya ce Allah sai ba ni wuri an haza daga wannan ya aba amur ya kai aba amur fa innahu balagani ni labari ya iso min hadisi annahu man waqaw mawqi'u mazalatin duk wanda ya tsaya matsayin kaskanci fi dalabil halal ne wajen neman halal wajaba lahu aljannatu aljannatu wajaba gare shi yana ganin garaba sai ambata yanzu wani wani ci can zami ai kuma in sai in yo iccen ga sayar in ci to yanzu kai mallan don Allah wanka karatu in mutane na ji ne ana zama wanda zama yana baki mutane ba ka zuwa ka nema ga ga ga ba ka zuwa noma ka zauna baka sana'a baka noma to ina aka samu kuɗi wanda ko kace na Allah haƙi ƙarya haka wallahi ina ina a haka na Allah haka kai ba ba ba a ga kana noma ba kai ba a ga kana kana sana'a ba baka kiyo to in ana kuɗi ga hannun ko ba to Allah ya sauwaka wa qala abu sulaiman darani man bata wanda ya kwana yana halce min kasabe halalan kasuwancin halal yana neman haram wallahu anhu radin Allah ya dar shi wa ma dalaba duniya da yabi duniya in sifa ban don ya kame kai neman lan asalati kamar roƙo mutane yana neman dan abin da ya kare baki ne kuda wasu gina a aminan nasu da wadatuwa gaban mutane wata tausayawa ala jaji akan makwabci ne laki Allah wa yawmal qiyamati zai gamu da Allah ranar alkiyama huska ce kamar wata laysa goma sha hudu wato tana kyalli Allah ka samu haka wa qala abu sulaiman jarrani laysa al-ibadatu indana an tansiba waga wa kai kutuka wallahi mu abu sulaiman jarrani ce ba ibada ta bugun mu ka kai duga dogan kana ibada ka ka dukuwa amma dan ka shi ka samu abinci in yace baka <laughs> Allah sauƙaƙa walakin ibda sai dai ka fara ya rage fa ya fa faharin huma ka fara da ƴan masoshinka ƴan wayanarka ka tsare abinka ka sa cikin burgami sun ba ta bar sannan ka take bauta mun gane kana sun ga sai ka samu ƴan kudin ka ƴan dubu biyu ka sa aljihu in kai bauta kai bauta ka jiwa ka ce ka take ka ci abinci wa qala suyan sauri da sulaiman ibn abi najiyata ya ba dauda alayka bil hifrat ina umurtikar sana'a wa inna amata ma ata a haula lalle mahi ma zo ko koyo wadannan mutane wa inna ma atahum min alhadith ma zo musu da bukata zo musu tuma da bukata baka da abin mishi ai babu hos wai ruwa anna luqmanul hakima an ruwaito luqmanul hakima qala ya kirimni gadani ya bunayya istaganiz bi kasabin ka wadatu da kasab da kasuwanci ala halal halal an ga wannan talauci wallahi kace kai kasuwanci ka samu ka wadatu ga talauci fa ahadu wallahi ba mutum guda wanda ya zanta talaka bai da ko dari ga hannu nai illa asabar wa salatu ya salin sai ɗabi'a uku ta sami. wallahi cikin uku ɗin ga sai ya samu guda ko wani na wani bai baki mu guda Tawar ko dai rikatin fili ne cikin addini ya dora yadda wani abu dai kenan wa wani fi kali ko ko zan hankali ne ya rauni ko za mu ruwati ko ko zan bai da mutunci ga mutane to me aka yi da ko guda cikin waɗanda wa a'zama hazihi salasa mai gaba daga uku ɗin ga in istifamun nasu biyu bai da daraja ga mutane kowa na iya mai walakanci mai sai ba bakin koyi ba eh, eh. Eh. wa eh ba azul ulama ɗaya daga cikin wani malamai ya ce hibzuka ya dai ka tsare abin da aka kawa a wala duka ya hege dake min ilma fi yadai ga ga neman abin da aka hannun wani da abin da aka yi ka kafa kafa kakkasa kai don in ka akwai wani abu ga hannun wani wa qala ba'd hukama eh daga cikin malamai masu hikima ya ce hasala ta la ta zalu bi khairin ma bisuhuma da dabi'u ba su gushewa da alkhairi mata kun tsari su dirha muka lima ashika in ka samu sulan ka don abincinka wa dinuka lima adika addininka don gobe don gobe kakkai addini don a baka wani abu addini kai zan don gobe za ka yi ne wa qala qaisu na azim ya baniya ya ya ana alaikum na umurce ku bil mal dukiya wasna'ihi ko na umurce ku da tare arziki tattare an ka samu dukiya ka aula kan tata wa innahu man bahamun man bahasul ita dukiya mai daga daraja ta ga mai mutum mutum na da daraja in ya samu kuɗi kuma zai ƙara daraja wa ta gani bihi an kuma mutum na wadatuwa da abinai gabanin walakantaccen mutum kashe mai walakanci wa iyyakum wal mas'alatan nas ka shedun ku da roƙo mutane wa innaha min akhir kasb rijal roƙo shi a ƙarshen sana'ar duniya daga nan sai sata wa an anshadu fil ma'ana ma ta'ala bazil wajhihi bi su'alihi wa law law na al gina bi su'alihi wa za su'alu ma an nawali qarantahu wa ja su'alu ha kunna nawali ai saura uku awo mai ba da wajen huska ta nisu an da roƙo ne a da ya saba da iwalar eh, musanya walau na lalgina ko da ya samu rata bisa an da roƙo maroƙi da yawa yake zuwa inda za a bata mai rai a hana mai kuma a mai maganganu ko ba haka ba ko da ko ya wadatu da roƙon da yake ko zai su are idan roƙo maroƙi ya roƙa karatu yana yawa a bashi amma ma'ana wata da jiki wani sai ya tsuka raja su'alu ruqya jirkice wa hafa ya yi sauki ya sauki nauyi na daga dukkan baiwa wa qala ba'd al-hukama dai daga cikin masu hikima ya ce limni ya bunai alayka bil alabil mal na umar ka zuwa ka nemi kuɗi wa innahu yarfa'u al-karim ya daga darajar mai girma wa yuguni an al-imina wala tabra gabarin kaskasaccen mutum wa yukusibul hamda wa yurisul majada yana tsururtar da godiya Allah yana gadar da girma wani kimina da sai yana tsarkake mutum gabarin dauda da nasar iliko daudan mutunci kamar kara ba'du shu'ara ara zagina bin nasi yaz'auna hawlahu wa in qala qawlan tabu'u wa sadaqu وذلك داب المرء ما دام زاجنا وإن زال عنه المال يوما تفرقوا أرى إلى جنة زاجنا رأبو شيء وداتها سنة تجي متاني يسأل أنا تي أحوله جيهن دي إندي زاجنا ساك أن زاجني أشياء بانت أكاكنا ko ba haka na suka yi ba mai gida ya faru mai gida ga da sifi da gemi haka mai ɗaya a ƙarfi mai gida mai gidan wa wa in kala kauna iya hudu magana ta ba usai su bi shosa da usu gaggasa shi shina ta shirga ƙarya ana ana ta ah, mai gida lalle kam ko sun hasan ƙarya ta wani irin mai gida wani irin mai gida na jama'a eh ban ji ba eh fa ka ja bulmar wannan shine dabi'a mutum ma da ma zagina ma mutum ya da wani abu ciwo data wa in zara anul mal in dukiyar na ta gushe garai Yau man ɗaya rana ta faru kusa su wace eh, ina ina mai gida zai ta ah, mutum ba ba su a wanda kari a karatun motasar khalil da kuma misrahul saliki da kuma bijila sudura amma ya kharaji fiha min al gurur ga malam Allah ya saka da alkhairi kafin gabatar da addu'a ana sanar jama'an musulmi yau insha Allah akwai tafsirin alkur'ani mai girma ya utawil fi ma'anit tanzili a garkan malam muna roƙon Allah ka ba mu nasara mallan ya saka da alkhairi kuma yau muna da wazin goro sallah a can mahauta wata hanyar ainihin nasarawa tsohuwan mahauta a gidan wata ainihin jamilu idrisa ta zamuwa a yau ana gayyata dukkan musulmi